بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا آمنا عنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikiwani filla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta ashirin da hudu ga watan ramadan hijrar annabi muhammad sallallahu alaihi sallam, daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu hausawa suka ce zara ba ta barin dami idan ba ku manta ba kwanan nan muke cewa ɗaya ga watan ramadan muka dawo biyu ga watan ramadan ga shewa ana ashirin da nawa ashirin da hudu ashirin da hudu in allah ya amince gobe alhamis zai zama tafsirinmu na ƙarshe a wannan masallaci jibi juma'a da yadda Allah za mu yi taro na rufe wannan karatu shi ke sai kuma baɗin Allah ya sa muna da rai ‘Yan kuma mun koma zuwa ga Ubangiji to haka Allah ya hukunta sai a ce Allah ya ji kansu Allah ka gafarta mana kamin mu fara karatu mun yi ta neman gudunmuwa kan abin da ya shafi marayu za mu buƙaci ciyaman na kwamitin marayu ya ɗan ba mu rahoto na ina aka kwana da inda za a tashi sannan yaushe za a fara raba wa'annan marayu abubuwan da kuka bayar sadaka domin a raba musu saboda haka zan buƙaci shi alhaji usman ibrahim sakatare na ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta jihar Adamawa kuma ciyaman na wannan kwamiti da muka nada na marayu domin mu je inda aka kwana da inda za a tashi kamin mu ci gaba da karatu da yardar Allah saboda muna so report da zai bamu ya zama yana cikin record namu Allah ta'ala ya samu dace ciyaman bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد جماعة الأمم المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته idan ba mu mance ba kamar yadda malam ya faɗi ya assasa mana wata sunna wanda take muhimmiya kamar yadda ya yi a ƙasar ajiyar sokoto a wannan jiha tamu ta adamawa shine yin kwamiti na musamman domin agazawa waɗanda iyayensu suka riga mu gidan gaskiya idan ba mu mance ba ranar hudu ga wannan wata na ramadan aka kaddamar da kwamiti na mutane biyar wanda suka kunshi ni mai magana da alhaji usman marafa da alhaji husaini da muhammad bello bafetel da kuma malam malami garba a matsayin sakati wanda ranar biyar ga azumi ranar juma'a aka kaddamar da neman taimako na gidauniya na wannan kwamiti domin agaza wa marayu daga wannan lokaci har zuwa ranar ƙarshe da aka nemi taimako a wannan gari da kuma garin yola mun tara kuɗi wanda adadinsu ya kai naira dubu ɗari tara da biyu da naira ɗari hudu da kuma mun samu suturu wanda shadda yadin shadda mai yadi biyar biyar mun sami guda ashirin da tara turamin zannuwa na atamfa mun sami guda arba'in da tara a ƙirgin ƙarshe na yau da yammaci amma shiga na nan wani ya ƙaro guda ɗaya wanda yanzu ya mai da shi guda hamsin a cikin shirye-shirye da muka yi na tantance sunan sunannaki waɗanda aka rubuto aka kawo mana mun raba wannan gari na jimeta wajen kashi hudu mu raba garin yola kashi uku wurare shiyoyi da muka zauna muka tantance wa'annan bayan allah su ne nan anguwan dobeli wannan masallacin dobeli a wajen islamiyya anguwan yalwa a nurul islam islamiyya anguwan alkalawa can saman nepa wajen masallacin alhaji hamayaro da kuma makarantar mu na nurul islam na dimsawo a yola mun tantance a masallacin mu na sanda inda ake wa abin tasiri da daddare da kuma masallaci da yake cikin shagari da kuma masallacin shugaban majalisar malamai ta karamar hukuma ta yola south in alhaji halilu isa mubi a wuri hausa mun ɗauki kwanaki kamar wajen guda kwanaki wajen bakwai zuwa takwas mun yi amfani da su wajen tantance wayannan bayin Allah a wayannan garuruwa guda biyu da muka tantance sunanakin da aka kawo wanda muka tsaya da karɓan suna tun ranar ashirin ga ramadan wanda yake daidai da ashirin ga watan august dalili kuma shine mun ga kuɗaɗe wanda suka riga suka shigo hannunmu in muka ci gaba da karɓan sunan ke a wancan lokaci to kuɗin ba zai iya wadatarwa duk sunan da muka karɓa ba kamar yadda malam ya ci gaba ya ke mana nasiha wannan aiki ne babba ba ƙarama ba ba aiki ne kuma wanda muke zaton in mun yi shi yanzu ya tsaya ba bukatun marayu yana nan dindindin kowane lokaci wannan asusun wannan kwamiti a buɗe take domin bukatun marayun ba tsayawaye ba marayun da muka tantance a wannan lokaci mun tantance marayu guda 999 wanda a cikinsu dubu ba biyar a cikinsu akwai yara wanda shekarunsu bai wuce ɗaya wasu shekaru biyu uku hudu biyar hadde mazaje kamar yadda yawanci mu dukkan muka muni wanda suka je suka a halarci wannan tantancewa mun yi silin sa iyaka na yaran maza duk wanda bai wuce shekara goma sha biyar ba muna ɗaukansa wanda yake ba baligi ba bai kuma wuce zama maraya ba ‘ya'yan mata mun tsaye da su a shekara goma sha uku a cikin wannan mun samu ‘ya'yan mata masu wannan shekaru su guda ɗari hudu da sittin da uku maza mun samu ɗari biyar da talatin da biyu amma a cikinsu yara ƙanana wanda suke shekara biyar zuwa daga ɗaya zuwa biyar maza guda ɗari da goma mata ɗari da talatin a cikin wannan jimla ga baki ɗaya to mu riga mun aika kayayyaki duk wanda yake za a saya domin gabatar musu da wannan alheri wanda malam ya assasa a wannan ƙasa muna fata a shirye-shiryen da muka yi a nan garin jimeta gobe 25 ga watan ramadan wanda ya daidai da 25 ga watan august kamar yadda muka fara zagaye wayannan shiyoyin za mu fara a wannan anguwa ta dobeli duk mutumin da ya kawo ɗa ko ya ya zo muka tantance shi aka rubuta sunansa aka ɗauki namban wayansa aka ɗauki sunan kuma yaran da ya kawo a wannan makaranta ta dobeli muna bukatansa gobe daga karfe goma sha ɗaya domin ya zo ya amshi abun da ya sauƙaƙa ga wa'annan marayu ah, ah, sannan ranar juma'a ganin cewa juma'a ce lokacin bashi da yana da ƙaranci da yawa mun sa ranar asabar duk waɗanda aka tantance su a angon yalwa da masallacin hama yaro. dukkaninsu su haɗu a masallacin angon yalwa dalili shine masallacin an mayaro kan titi ne kawai kuma za mu so in za a yi wannan rabayya a samu ɗan wuri keɓaɓɓe wanda yake a ciki za a shiga a yi rabayya ba za a yi ta ne akan titi wanda kowa ma zai iya zuwa ya ka mana a samu rudu a ciki ba so makarantar angon yalwa tana da haraba wanda take za mu iya rufewa wayannan mutane su gabata a gabatar musu da wannan su ma kamar yadda na faɗi duk wanda ya halarci wa'annan wurare guda biyu muka ɗauki sunansa da hannun sa da kuma yaran sunan yara da ya kawo to ya gabatar da kansa a wannan makaranta na anguwan yalwa ranar ashirin da bakwai ranar asabar kenan domin a isar masa ga iyakan abin da ya saukaka cikin wannan alheri da ya zo sannan anguwan damsawo su ma ranar lahadi ranar ashirin da takwas su ma su halatta kamar yadda na yi bayani na farko yola abin da ya shafi yola mun yi shawara ba amfanin mu sanar da abin da za a yola nan domin duk wanda abun ya shafa yana garin yola so karatunmu na yamma gobe za mu sanar da su ranaku da za su gabatar da abun da yake abun da ya shafi wayannan wurare guda uku kamar yadda muka lissafa muna fata mutane su yi kokari su ƙara zagi dantse wajen gabatar da taimako ga wannan alheri da malam ya gabatar a wannan gari domin kamar yadda na faɗi yanzu watakila da ba don mun tsaye da karɓan wa'annan tantancewa daga ranar ashirin ga wata ba mai yiwuwa da a yau watakila muna da fiye da dubu ɗaya da ɗari biyar wanda ba mu da kuɗi a hannu wanda yake zai gabatar da wannan ah, ah, alheri da sutawa da za a yi wa wa'annan marayu suna nan jirgi suna nan wanda ba a musu ba muna fata ah, masu hannu da shuni da wanda Allah ya huwa cewa za su ci gaba da gabatar da wannan taimako domin ko da sallah ya ƙare idan har muka samu asusun ta zama ta bunƙasa still ba zai hana mu sake kiran waɗannan mutane mu gabatar da musu da abin da ya sauƙaƙa waɗanda ba a samu an handilin nasu yanzu ba assalamu alaikum a takbir a takbir a takbir ciyaman na kwamiti muna addu'a Allah ya saka maka da alkhairi yadda ka tsaya akan aikin marayu to muna addu'a ranar da 'ya'yanka su ma za su zama marayu Allah ya tsaya musu sannan bayan Allah da kuka ba da gudunmuwa muna addu'a Allah ya saka muku da alkhairi idan kuka lura a cikin aikin akwai nasarori da yawa ba wai nasarar ta tallafa wa marayun kawai ba a kenan yanzu a hannunmu muna da rekod na marayu inda in muna so mu samu su za mu iya samu su rekod na wajen maraya dubu a hannunmu a halin yanzu wanda kowanne an san shi an san sunan shi an san waye babansa da ya rasu wace ce mahaifiyarsa waye wakili da numban waya ana da rekod a hannu na adadin marayu ɗari tara da wani abu idan kuka lura wannan rekod din kawai wata gagaruman nasara ce duk sanda aka samu wani tallafi ko na ilimi ko na wani abu da ake ga za a yi akwai wani rekod da ake da shi a ƙasa wanda da rekod din za a yi amfani so tara rekod din kawai ba karamin ci gaba bane Allah ya saka muku da alkhairi bisa wannan jihadi da kuka yi daidai wannan gaba ɗazu mun samu daman kai ziyara zuwa garin Numan idan ba ku manta ba an yi ruwan sama mai ƙarfi wanda ya kai ga har ya dan kawo ta'adi a wasu wurare a wurin wayanda suka rasa rayukansu muna addu'a Allah ya gafarta musu idan har hakan ya tabbata wayanda suka yi asara ta dukiyoyi kuma muna addu'a Allah mayar musu da alkhairi sannan an gabatar da wa'azi an yi zumunci da yan uwa wato abin yana da karfafa gwiwa kwarai da gaske alama ne na sunna ta kafu ta tsaya da kafafunta da jijiyoyinta a wannan jiha ta Adamawa Allah ka ƙara wa sunar annabinka daraja ka ƙara mata ɗaukaka ka ƙara ƙarfafa ta na'am ala ramma ka tuna inda muka kwana hatta idza jaa أحدهم maut qala rabbi rji'un to dan adam ana nan ana ta buge buge da ba mun ce mutuwa ba wanda ya san sanda za ta zo ko to ana nan ana ta buge-buge kowa ana harkoki hatta iza ja hada humulmautu. har zuwa lokacin da mutuwa za ta zo wa ɗaya daga cikinsu idan mutuwa ta zo za ta ɗauki wani ƙala sai ka jira cewa rabbi ya ubangiji irji'un ku mai da ni me yake faɗa rabbi ya ubangiji irji'un ku da ni to me yasa yace ya ubangiji ku da ni malamai su magana guda uku akan wannan gaba wasu malamai suka ce ai da yace rabbir ji'un wai yanzu ya gane girman Allah ne ina fata an gane wannan da san da yake sa kalobe da matsala to ba ruwan shi da Allah ko bai san kimar Allah ba bai san matsayin Allah ba in ka kawo masa magana Allah sai dai kalle ka yi dariya saboda shi bai ɗauka ma wata magana ce mai muhimmanci ba to amma me yake faruwa yanzu ga mutuwa ta zo to ya yadda akwai Allah to wai na girmama Allah ne shi yasa ke cewa ku mai da ni ba wai Allah da yawa bane Allah guda ɗaya ne amma saboda girmamawa kaman ka je gaban gwamna kana ran kai dade ku taimaka mana muna so a mana lambatu kaga maganar da yake faɗa ku taimaka mana da mutum ɗaya kake magana amma saboda girmamawa da kambamawa sai ka kawo shi da siga ta me da siga ta jami'i an gane wannan magana ta biyu da malamai suka yi suka ce a'a takarari ne ya yi ta maimaitawa ne ya yi ta rabbir ji'ini rabbir ji'ini rabbir ji'ini ya Allah ka mai da ni ka dawo da ni duniya ka dawo da ni ka dawo da ni to da ya ta maimaitawa ya ta maimaitawa ya faɗa da yawa sai aka har hada duka faɗan da ya yi sai aka kawo shi da siga kuma aka kawo shi a irin wannan jam'i na muzakkar asalim rabbir ji'un wato irji'ini irji'ini ya ta maimaitawa sai aka mai da shi ku maida da an gane fassara ta biyu fassara ta uku malamai suka ce sanda ya fara magana yana magana da Allah ne sanda ya ce rabbi ya ubangiji to da ya dawo ya duba kuma sai ga mala'ikun da aka turo su karɓi ran shi ina fata an gane wannan to sai ya daina magana da Allah yanzu sai dawo da mala'ikun yake magana Tunda da mala'ikun suna da yawa sai yake ce musu irji'un ku dawo da ni an gane fasara guda uku da malamai suke wannan ayar da wannan ne malamai suka ce ashe ba mala'ika ɗaya ke zuwa karɓar ran bawa ba kun ga mala'ika ɗaya na iya kikiman Najeriya gaba ya kife ta to amma idan za a karɓi ranka Allah ba zai turo mala'ika ɗaya ba bataliya ta mala'iku Allah zai turo domin ya ga waye gatanka a jimeta waye isa hana a ɗauko ka akwai sai a turo bataliya ta me shi yasa in ka kalli nasosi na alqur'ani mai girma da yawa sai su nuna maka cewa mala'iku da yawa ake turowa karɓar rambawa kai bawa ya zama abin tausayi ya za ka gane wannan على رما ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق الحق على لما جاء سورة الأنعام ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ولو ترى إذ الظالمين في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم نعم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم وكنتم عن آياته تستكبرون تسألك حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسله حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون دقنا سيأكسنا ثم ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق أها. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين أوتى آية Allah ya ce walau tara iz ya tawaffa alladhina kafaru mala'ika da a ce za ku ga iz ya tawaffa alladhina kafaru mala'ika. yayin da mala'iku suke karɓar ran kafirai mala'iku suke karɓar ran wa suke karɓar ran kafirai shine iz yatawaffal ladzina kafarul mala'ikatu Allah yace yadribuna wujuhahum wa adbarahum za ku ga mala'ikun suna dukan fusakun wayannan kafirai suna dukan su a baya kenan idan aka zo za a karbi ran kafiri ba da wasa ake yi ba mala'iku suna me suna dukan a fuska suna dukan a baya da tsiya-tsiya za a cire ran za a cire ran ne cikin bala'i kun ga sai Allah ya ce iz yatawaffal ladzina kafarul mala'ikatu kenan mala'iku ba ɗaya ba ba biyu ba bataliya ta mala'iku ke zuwa karɓar rai an gane wannan waccan aya ta suratul an'ami Allah ya ce walau tara iziz zalimuna fi gamaratil mauti da a ce zaka ga lokacin da azzalumai suke cikin magagin mutuwa wato an an shafe jawabin ai la ra'aita amran aziman da ka ga lamari mai girma wal mala'ikatu mala'iku ba su tsu aidihim sun shimfida hannayensu me suke faɗawa wa kafirai suna ce musu akhriju anfusakum ku ciro ranku da kanku ku kawo idan za a cire ran kafiri za a ce masa ya ciro ran da kansa ya kawo ya san yadda zai cire ran ran mata firgita ta buya a cikin jiki da tsiya-tsiya da bala'i mala'iku za su yago ta su bambaro ta su ciro ta shi yasa fitar rai babban bala'i ne babban musifa ne Allah ya ce al yawma zauna azabal huni a yau za a ka muku da azaba ta wulakanci kenan wannan ayar ma ta nuna mala'iku da yawa za su zo karɓar rai ita waccan ayar sai Allah ya ce hatta iza jaa ahadahumul mautu har zuwa lokacin da mutuwa za ta zo ta ɗauki ɗaya daga cikinsu idan ta zo tawaffat rusuluna ‘yan aikanmu mala'ikunmu da za mu turo sai su karɓi ran shi wahum la yufarritun ba sa sakaci daga assignment da Allah ya ɗora musu in dai Allah ya ce su karɓo ranka duk bala'in da za a ce sun karɓo ranka ko kana so ko baka so ko ka yadda ko baka yadda ba ko ka shirya ko baka shirya ba kowaye gatanka an riga an gama dama shi mala'ikan mutuwa bai san akwai tsaro ko akwai security ba da masu tsaron da masu security san da yake shiga villa yi operation waye san san da ya shiga waye san san da ya fita shi tsaro bai tare shi maganin shi kawai ka bi Allah ya same ka da imani ka gama da shi duk abin da kai ba wannan ba ka bata wa kanka lokaci Allah yake ce summa ruddu ila Allah idan an karbi ran kuma sai a mai da rayukan mutane zuwa ga Allah maulahumul haq majibincin lamarin su na gaskiya Allah ya ce alalahul hukumu a saurara hukunci a gare shi yake wa huwa asra'ul hasibina kuma shine mafi gaugawa masu yin hisabi ranar tashin alkiyama wahala shi shine Allah ya amince za a hisabi ana wahala take anan ne za a ci Za zaka ga mutum ya tsaya a tsaye sama da shekara arba'in yana tsaye a wuri daya ba a bashi dama ya ɗaga kafar dama domin ta hagu ta huta ba Za ka ga mutum ya yi kuka hawaye ya ƙare jini yana fita ido jinin ma ya ƙare Za ka ga mutum ya yi zufa zufa ta zama kamar wani kududdufi wani ta kawo masa gwiwa wani ta kawo masa ciki wani ta kawo masa kirji ka annabi ya ce wa minhum man yaljamahu al-arqu iljaman akwai wanda zufa ita za ta yi masa linzami ta kawo har iya baki shi zufa da ta fito daga cikin jikin shi ba rana na ta farfasa kan mutane na wargajewa to a lokacin ne ake cikin bala'i amma daga sanda Allah ya yarda cewa za a hisabin to cikin gaugawa Allah zai gama hisabin mutanen duniya gaba ɗayan su kun ga ita ma wannan ayar ta nuna mana cewa ba mala'ika ɗaya ke zuwa karɓar rai ba mala'iku da yawa suke zuwa karɓar rai ina fata an gane wannan shi malakul maut wanda ake cewa mala'ikan mutuwa shi kwamanda ne na bataliyar mala'iku idan ka ɗauki mala'ikun a matsayin kwamiti to shine ciyaman na kwamitin shine wa malakul maut in Allah ya turo shi shi ya riga an gama ba mai iya tare shi kuma idan an sa ya ɗauki ranka duk inda kake an gama ba wai wahala ce ko damuwa ce ko matsala ce ba ya za a ɗauko ranka wannan ba matsala ba ce wata rana mala'ikan mutuwa ya taɓa ziyarta annabi suleiman annabi suleiman ya ce mala'ika mai ke tafi da kai shi an ziyara ce kawai ta kawo ne banda ziyara ba komai ce a ba na zo ɗaukar ranka bane ko wani abu to amma mala'ikan sai ya kurawa wani a majalisar annabi suleiman ido ya ta kallon shi mala'ikan ya zo a siffar mutum ne ba siffa ta mala'ika ba mutumin har ya tsargu saboda an kura masa ido can mala'ikan ya tafi sai annabi suleiman ke cewa kun san wane ne ya shigo fadar mu yau ya ziyarce mu aka ce a yace mala'ikan mutuwa ne mutumin da yana zaune ce mala'ikan mutuwa aka ce mala'ikan mutuwa akwai matsala ko ba matsala ya ce ya annabin Allah na riga na tsore shi na firgita ba zan yi zama a nan ba ya ce ya kake so a yi ya ce ina so ka sa iska ta ɗauke ni a kai ni wani wuri mai nisa yadda zai yi nesa da nan annabi sulaim ya ce in kwanan ka ya kare bai hana a dauke ka duk inda kake yace ni dai amma wannan alfarmar annabi sulaiman ya ba iska umarni ta kinkime shi ta kai shi can wata duniya wasu malamai suka ce can kasar hindu tafiya ce mai tsawo wanda in mutum zai tafi tafiya ce ta watanni daga wurin zuwa can amma iska cikin gajeren lokaci ta ɗauke shi ta kai shi to ashe shi mala'ikan mutuwa akwai dalilin da yasa ya kura masa ido ya ga abun mamaki ne Allah ya ce masa zai ɗauki ran wannan mutum amma kuma inda zai je ya ɗauko ran nashi wani wuri ne a can ƙasar hindu to kuma ga mutumin a fada annabi suleiman abin da yake ba mala'ikan mamaki ya za a yi wannan mutumin ya tashi har ya wannan tafiya ta watanni har ya isa can har a je a ɗauki rasa kuma ga lokacin ya kusa just around the time shi a shi abin da yake mamaki kenan to amma tun da an ce mace tafi ta ina zai tafi can zai kama hanya ya tafi kawai ya ɗauki bataliya sai ya can yana isa time na cika iska na kawo mutumin tana aje shi shi yana isowa time yayi iltiqa'u sakin ne kenan sai aka zara ran gama shi yasa ba iya guje mata ba inda zaka yi zuwa ka tsallake ya tabbata a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan za a ɗauki ran bawa to shi mala'ikan akwai bataliya ta mala'iku da yake da su kala daban-daban akwai mala'iku na rahama masu haske wayanda suna ƙanshin turare da ka gansu za ka samu natsuwa da kwanciyar hankali akwai kuma mala'iku na azaba da ka gansu kawai ka ka shirya wa bala'i kawai idan bawan Allah ne na kwarai za a ɗauki ran shi to sai ɗauko bataliyar mala'iku na rahama suna cikin fararen kaya ga ƙanshin turare a cikin sura mai kyau da ban sha'awa shi kuma wannan bawa gashi a kwance a daidai wannan lokaci ana maganar me ana maganar cire ransa a wannan lokaci idan mala'ikan ya zo zai tsaya kusa da kan wannan bawa in ya tsaya sai ya karanta masa wata aya ya ayyatu hannafsul mutma'inna ya ayyatu hannafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي sai Allah mala'ika ya karanta masa wannan aya da Allah yake cewa ya ayyatuha nafsul mutma'inna ya ke wannan rai na tsatsiya ran mai imani kenan dan imani me yake badawa natsuwa yake badawa sai ya ce irji ila rabbiki ki koma zuwa ga ubangijinki radiyatan kina mai yarda maradiya kuma a bar yarda duk sanda mala'ika ya karanta maka wannan aya zaka samu natsuwa a lokacin sai Allah ya ce udkhuli fi ibadi yanzu a nan duniya kana rayuwa da mutane yan uwanka masu imani to yanzu zaka mutu Allah ya ce to bazan raba ka da yan uwa masu imani ba a rayuwar da zaka yi a barzahun udkhuli fi ibadi ka cika cikin bayina ina fata an gane wannan kenan waɗanda suka riga ka mutuwa masu imani da su zaka yi rayuwar barzahu kamar yadda alama ibn al-qayyim yake faɗa a cikin littafin sa kitabur ruh waɗanda suka riga ka mutuwa to da ka mutu su za su tare ka su dinka tambaye ka labarin duniya ina su wane in alaran ne a tambaye shi ina masu wa'azi a ce suna nan lafiya kalau ina su malam wane suna nan ana ta da'awa ana ruguza shirka ana tabbatar da sunna in dan agaji ne yan agaji da suka riga shi mutuwa ana tambaya ina su discipline a ce yana nan kwamandan fareti a ce ba daga kafa forward ever backward never in dan kasuwa ne wanda kuke harkokin kasuwa da su cikin harka addini zai rinka tambaya ina su wane ina su wane yace suna nan na baro su idan ya tambayi wani ina wani sai zama wani ashe ya riga wannan da ya mutu yanzu mutuwa sai ce ai ya riga ne mutuwa ba ku haɗu da shi ba su ce ba mu haɗu da shi ba to daga nan su gane dan wuta ne sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zuhiba bihi ila ummihi alhawiya fa bi isatil murabbiya sai su ce an tafi da shi zuwa wajen uwar shi hawiya ka ai ba su da ma ba dadi ha wuya suna akwai dadi an kira wutar hawuya da hawiya saboda ita an tura mutum zai ta gangarawa ne ita ba za ka yi ta karshen ta da wuri ba in an tura mutum zai rinka gangarawa sai ya yi shekara saba'in bai kai can inda zai tsaya ba shi yasa ka kira ta da me aka kira ta da hawiya sai su ce tir da hawiya ta zama ita za ta rene ka a wannan wuri to sun gane wannan dan wuta ne amma duk mai imani da ya baro a duniya wanda yake da rai za su tambaye shi labarin shi shine ma'anan fadakuli fi ibadi sai zama yana yi rayuwar barzaku tare da yan uwansa masu imani to daga nan kuma wada kuli jannati sai a yi tazarce zuwa aljanna Allah ya sa muna ciki to a daidai wannan lokaci ne mala'ikan zai karanta wa wato bawa wannan saboda ya samu natsuwa daga nan sai a fara tattaro ran daga kafafu ana tattaro shi ana tattaro shi har a kai lokacin da za a cire ran ana cire ran dama kamin su zo sun zo da wani kafani mai kanshi daga aljanna to a ciki za a sa ran sai a nade a lokacin da za a tafi da ran zuwa sama in an je sama ta ɗaya mala'ikun sama ta ɗaya za su rinka jin kanshi su ce wani kanshi muke ji a ce wani bawan Allah ne wa ne ya rayu a ne a cikin jimeta ya bi Allah ya rike sunna ya kyautata wa iyayen shi ya rike matansa da amana ya tarbiyyatar da 'ya'yan shi ya yi sallah kan lokaci ya yi azumi ya yi zakka ya yi aikin hajji ya karanta qur'ani ya yi wa annabi salati ya sada zumunta bai yi wa musulmai yan uwansa sharri ba bai cutar da kowa ba ya aikata ayyuka nagartattu yau an karɓo ransa za a kai wa Allah mala'iku sai su sa ran albarka sai a wuce sai a je sama ta biyu da haka har a wuce sama ta bakwai bayan an wuce sama ta bakwai a lokacin ubangiji zai magana sai ce uktubu kitaba abdi haza fil illiyin wannan ba da aka karɓo ransa a je a masa rijista a cikin illiyin wato wani littafi ne a nan ake record na rijista na sunayen 'yan aljanna sai Allah ya ce a je a shigar da sunansa a cikin dan aljanna ne wannan bayan an shigar sai Allah ya ce mala'iku ku ƙara dawo masa da ransa dan min haka laƙanaku منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى يا الله يتي منها خلقناكم دقا قسامك هلتيكو وفيها نعيدكم كما تشكين تزام ميدكو ومنها نخرجكم تارة أخرى كما دقا قريت تزام في الدكوزوا ونلوكا تشين دبا إن قيامة تاتيا سي الله يتي أداو مشي درنش أدري سند أكي ونن a nan kuma masu kici-kici da gawa ana nan ana yi a yi wa gawa wanka a sa wa gawa likafani a ɗauki gawa a je a tona rami a binne ana binne ta za a dawo mata da ran amma ba irin rayuwar da muke a duniya za ta yi ba za ta yi rayuwa ta barzak rayuwa ta me ta barzak ita ce rayuwar da za ta yi wato saboda mala'iku za su rinka zuwa a rinka mata tambaya ita ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kun binne gawa sanda kuka juya za ku tafi gawar tana jin karan takalman kusa da kuke juyawa amma za ta iya tashi ta biyo ku ba za ta iya ba saboda ba irin rayuwar ku take yi ba dama ibnu abil aziz a cikin sa sharhu aqida da hawiya ya ce dan adam yana da duniya guda hudu duniya guda hudu kowace ta gaban ta fi girma ta gaban ta fi girma har zuwa ƙarshe duniya ta farko shine cikin mahaifiyarsa ita ce duniya ta farko da yake rayuwa a daidai wannan lokacin iyakar duniya shi kenan iyakar me duniya shi kenan cikin mahaifiya a nan yake iyo nan yake komai nan yake ci nan yake sha nan yake samun iska da zai shaka komai a nan yake samu na'am daga nan sai a haifo shi sai zo duniya ta biyu wacce tafi waccan girma ita ce wannan duniyar da muke ciki ai wannan duniyar da muke ciki tafi cikin mahaifiya girma ko to sai da wannan duniyar wanda nan ake sayan ake neman wuta a nan ake neman aljanna duk abin da kake nema a nan zaka samu to daga nan in ka mutu sai ka koma duniya ta uku ita ce duniyar barzahu duk wayanda suka mutu yanzu ba suna lahira bane ba suna ina ba lahira tukunna ba ta yi ba yanzu me ake da shi barzahu ake da shi yanzu barzak to ita rayuwa ta barzak ta fi faɗi fiye da rayuwa ta duniya da ake ciki don waɗanda ke cikin barzak sun fi waɗanda ke cikin duniyar nan yawa tunda duk inda suka mutu tun daga zamanin annabi adam har zuwa yanzu suna cikin wace duniya ne suna cikin duniyar barzak da za a kawo su duniyar nan yanzu da kyar za ta yi daukan su to duniyar barzak ta fi faɗi to daga nan in kiyama ta tsaya sai a tashi kuma zuwa wata duniya ta daban ita kuma wacan duniyar ta fi duniyar barzak faɗi saboda a wannan duniyar ne mutanen duniya gaba ɗaya daga farko har ƙarshe da bamu sani ba za a musu general assembly a tada su mala'iku a sauko da su dabbobi duk waɗanda suka mutu a tare su a hada kwari aljanu tsuntsaye duk wata halittar da Allah ya taba yi sai an tare ita a wannan lokaci kuma duniya ta iya daukar su gaba daya kenan ita ce duniya wacce tafi me tafi duniya ta barzahu fadi to wannan idan bawan Allah na kwarai kenan za a turo mala'iku da za su masa tambaya waye ubangijinka me za ka ce akan annabin da aka turo maka me ka tambayoyin da za a masa idan bawan Allah ne na kwarai Allah zai bashi ikon ansawa shine ma'anar yusabbitu Allahu alladhina amanu yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah azalumai fa wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yace yusabbitu Allahu alladhina amanu Allah zai tabbatar da masu imani bil qawli sabiti su da su samu daman faɗin tabbatattan magana kamar da fil hayati duniya nan rayuwar duniya tabbatattan magana da za su faɗa a rayuwar duniya shine kalmar shahada an gane wannan tabbatattan magana da za su faɗa a kabari shine ba da ansoshin da mala'ika zai musu mai imani kadai amma wa yudillu zalimin a zalimi Allah ba zai ba shi dama ansawa ba saboda haka yaudara ake muku a ce wai ka haddace wa iza matal abdu wai shi kenan baka da matsala kai ta iskanci wai kai an koya maka ansoshin tambayo in mala'ika tambaye ka za zaka ansa ko idan an zo za a binne ka a ce ya ayyuhal abdu salihu idza ja'aka malakani karimani fasa'alaka an rabbika faqul rabbi allah wa idza sa'alaka an nabiyyika faqul nabiyyi muhammadu wa idza sa'alaka an qiblatika faqul <laughs> wallahi in baka bi Allah ba harshen ka cijewa zai baka iya ansa matsalar ba ta haddace wa iza matal abdu bace matsalar ta me yusabbitu Allahu alladina amanu bil qawli sabit idan ya bada ansoshin da ya bayar duka a lokacin sai mala'iku su ce masa duba nan sai a bude masa wundo yadda zai hangi wutar jahannama sai ga wutar jahannama sashin tana kona sashi sai ya firgita sai mala'iku sai a kwantar da hankalinka ba nan ne gidanka ba da ka saba wa Allah ne za a kai kana ai kai ka bi Allah sai a bude masa windon aljanna a ce kalli na idan ya duba daga wurin sai ya ga yana ganin aljanna sai a ce masa to nan za a kai ka saboda ka bi Allah wancan bala'in baka ciki sai Allah ya ce wa mala'iku afrishuhu min aljanna ku ɗebo kafet kafet na aljanna da kilisai na aljanna da shimfiɗu na aljanna ku shimfiɗa masa a kabarinsa sai Allah ya ce wa mala'iku ku buɗe kabarin sai a yalwata kabarin nan a tura zira'i saba'in nan a tura zira'i saba'in ko ta ina sai Allah ya ce ku masa wayarin na wutan lantarki security light daga aljanna a kawo mashi a kabarin shi sai kabarin ya ci gaba da haske a wannan lokaci Allah ya ce mala'iku ku masa wayarin na central air condition daga aljanna a kawo masa daga nan salloli da masu kyau akan sunna za su rinka taya shi fira da asuba sallah asuba ta zo cikin kyakkyawar shiga da fara'a da murmushi yace waye wannan ce a ah, sallar asuba ce wacce kai amma dai da kyau ce haka kai ni da baka kyauta ba da ka gatsiya ita za ta taya shi fira daga azahar asuba zuwa azahar azahar na yi sai ta tafi sai azahar ta zo la'asar na yi azahar sai ta tafi sai la'asar ta zo koyaushe yana da abokin taɗi da abokin fira a cikin kabari wato in ya ji daɗi ga aljanna yana hange sai ya kama yin addu'a sai rinka cewa rabbi kimi sa'a rabbi kimi sa'a sai ce ya Allah a tada kiyama ya Allah a tada kiyama ya gane wa kiyama ta tsaya ya tafi gidansa na aljanna idan ba bawa ne na kwarai ba to mala'ikan zai dauko bataliyar mala'iku na azaba ne su zo masa da bakaken fuskoki da siga ta ban tsoro da razanarwa kamin su zo kuma za su dauko wani tawul a wutar jahannama wanda aka sa masa wata iska ta guba da tiya gas da ita za su zo ran da ya ganshi zai rinka kokarin ya buya cikin jiki haka za a tattaro a tattaro har sai an kawo shi makogoro idan aka kawo shi zuwa ga makogoro to a lokacin ne Allah madaukakin sarki mala'ikun za su ce a dan dakata Allah zai ce ku dan dakata kar ku cira ran akwai tambayar da za a mashi ana so ya ansa ana so ya me ya ansa shi ne Allah ce falaula iza balagatil hulqum falaula iza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun فلولا إن كنتم غير مدينين يا باي ترجعونها إن كنتم صادقين الله أكبر Allah ya ce falaula iza balagatul hulqum me ya hana kan lokacin da rai ta zo makoshi za a cire wa mutum rai ran ya zo makoshi wa antum hina idin tanzurun ko kuma yan uwa da dangi ga kunan kun kewaye shi amma kowa sai ido ba mai tsina na komi a ce yaya an ba shi magani a ce ba irin likitan da ba dauko ba ya sha ruwa ce in ya sha amai da yake ya sha kunu kunu bai zama ya cinye komi na shi na duniya ba abin da zai sake zama a cikin shi wa antum hina izin tanzu Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mu muka fi kusa da shi a daidai wannan lokaci walakin la tubsiruna sai dai ba kwa gani domin akwai mala'ikun mu kewaye da shi za su karbi ransa Allah ya ce falaula in kuntum ghayra madinin me ya hana in dai da gaske ne da kuke cewa ba za a tada ku a muku hisabi a muku sakamako ba to daidai ran lokacin da ran dan uwanku yake makogaro ko ran babanka ko kaninka ko danka ko mahaifiyarka tarji'unaha Allah ya ce ku dawo da ran mana in kuntum sadiqina in ku masu gaskiya ne akwai me ya dawo da ran fa mai iya dawo da ran daga nan mala'iku za su fincike ran zai ji azaba kamar an dora masa dutsen uhudu a kirjinsa a wannan lokaci yadda ka san a taida akuya da ranta a wannan lokaci sai ya miƙa musu ran da an cire shi sai su sa shi a cikin wannan tawul na guba na bala'i yana wari ran sai a yi sama da shi ana zuwa mala'iku sai su ji wari ce wannan wani wari muke ji a ce ai wani bawan Allah ne ya rayu a duniya a dubeli a yola ya saba wa Allah amar wa'azi ya kiji ya yi zina ya sha giya ya yi annamimanci ya yi gutsuri tsoma ya cuci matar shi ya saba wa uwar shi ya saba wa baban shi ya ki tarbe ƴaƴansa ya zalunci makwabta ya yanke zumunta ba shegantakar da bai yi ba kuma an karbo ran za a kai wa Allah sai su ce ya Allah ka tsine masa albarka to za a kulle kofar sama ba za a ba ran yadda za ta wuce ba shine ma'anar innal ladina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha innal ladina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabus samaa لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك وكذلك نجزي المجرمين أبو دي مسكوفو في سما in bude musu kofofin sama aikin ba za a karba ba ba za a bude sama kai ba idan an ɗauki ran an tafi da shi za a kulle kofar sama ba za a bude masa ba a lokacin Allah zai bada umarni ce uktubu kitaba abdi haza a je littafin nan da ake rekodin sunayen yan wuta a je a sa sunan shi a ciki sannan Allah ya ce a dawo da ran ana sa shi a kabari an dawo masa dare bayan an binne shi an juya sai mala'iku su zo da ya gansu sai firgita duk tambayar da suka masa bari an sa ba sai ce a la karshe mala'iku za su rinka dukansa duka da guduma ta bakin karfe za a rinka masa a cikin kabari annabi ya ce ba dan karku ku gagara binne iyayenku in sun mutu ba da na roki Allah ya jiyar da ku ihun da gawawaki ke a makabarta to amma idan muka ji wani ba zai binne babansa ban ya mutu ko matarsa ko dan shi kowa shi ya san irin bala'in da yake samu a kabari in bai bi Allah ba annabi ya ce inna hazihi al-umma la tubtala fi quburiha lalle wannan al'ummar ana jarrabata a cikin kabarin duk duniya kuma shi na amanta da kai daga wannan lokaci daga kai sai sai aikin ka ba sauran gata kuma ko ma waye yaudare ka an gama to a lokacin sai a bude masa kofa sai a nuna masa aljanna sai ya fara murna ce ai ba nan ne gidanka ba baka bi Allah ba da ka bi Allah nan za a kai ka duba nan in an bude masa sai a bude masa gundo zuwa jahannama sai ga wutar jahannama sashin tana kona sashi sai a ce to kiyama na tashi nan za a kai ka duk dukan da mala'iku ke masa sai rinka cewa rabbi la tuqimi sa'a ya Allah kada ka tare kiyama a banni da wannan bala'in ya ishe ni akan tafiya jahannama amma wannan zai hana tare kiyamar bai hana tare kiyama Allah ka gafarta mana to shine Allah madaukin sarki yace hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un sai ce me a gaba la'alli a'malu salihan fi ma tarak na'am كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون سيتي يا الله ليس نشي دنيا شيني لعلي أعمل صالحا kaduru yace fa aratu ana ibaha shi yasa ne nufin in mata illa in mata aibu in ta dan me wa kana wara'ahum ya kasance nan gaba inda suka rufa ba inda suka baro ba da inda suka baro ne kai su riga sun sha ba bukatan a balla jirgin ruwan wara'ahum nan gaba inda suka nufa malikum akwai wani sarki ya akuzu kulla safinatin gasba duk sanda ya ga jirgin ruwa mai kyau sai ya kwace ta shi yasa na balla kamin su ita in ya je ga tana da illa ba zai kwace musu ba jirgin su ta tsira kun ga wara ta bada ma'anar mai ta bada ma'anar gaba to ita wannan wara da ke cikin wannan aya da adaran mai karanta tana bada ma'anar gaba ne ba ma'anar baya take bayarwa ba Allah ya ce min wara'ihi nan gaba rayuwar da zai shiga ciki rayuwar da za su shiga nan gaba shine barzakun rayuwa ta barzak ila yawmi yub'asun har zuwa ran da za a tada su shi yasa nace muku yanzu babu lahira a ƙasa lahira sai an kama fura kaho sai kiyama ta tsaya lokaci ake samun me lahira domin an ce lahira ai ana nufin yawmul akhir da warshu shine lakira ko rana yini na karshe rana ta karshe wacce ba ta da gobe ita yaushe za a same ta sai kiyama ta tsaya amma yanzu abin da ake da shi shine mai barzahu wanda ya mutu ya tafi barzahu ne ba lahira ya tafi ba ba sai ba ko kun gane wannan to wannan ya nuna kenan wanda bai bi Allah ba in an zo ɗaukar ransa zai bukaci a yi mai a bashi dama a ƙara jinkirta masa malamai suka ce ayar da ke fassara wannan ayar shine aya ta ƙarshen suratul munafiqun da Allah ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fayaqula rabbi lawla fayaqula rabbi lawla ani ila فأصدق فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون Allah ya ce wa an fi ku ciyar min ma razaqanakum daga abin da muka azurta ku da shi min qabli an ya atiya ahadakumul mautu kamin mutuwa ta zo za ta ɗauki ɗaya daga cikin ku fa ya ƙula sai kashi na cewa rabbi ya ubangiji laula akartani ina ma ka jinkirta mu ila ajalin qaribin zuwa dan wani lokaci makusanci ko awa ɗaya a ƙara mun ya Allah me yasa nake so a dan ƙara mun dan lokaci ko mi kankanta shi fa asaddaka zan yi sadaka ma'ana zai fidda zakka malamai suka ce ana magana wanda bai da zakka bai ba da zakka ne a lokacin zai roki Allah ba shi dama ko awa ɗaya ya samu daman cire zakka wa akun min salihina in kasance cikin mutanen kwarai malamai suka ce wanda bai yi aikin hajji ba to shi kuma ne zai roki a jinkirta masa ga da dukiya yake zuwa aikin hajji domin ya samu daman zuwa ya aikin hajji shine wa akun min salihina in zama cikin mutane nagartattu Allah ya ce walan yu'akhir "Lahu nafsan Allah bai jinkirtawa rai idza jaa ajaluha idan lokacin ta yazo shi yasa ake so kullun ka wa kanka aikin alkhairi dan baka san sadda zaka mutu ba sai zama sanda mutuwar za ta dauke ka ta same ka kana ibada kana bautar Allah kaga ka samu husnul katama, ka samu kyakkyawar mai kyakkyawar cikawa an taba samu wani ladan a Masar ya hau kan manara zai kira sallah to ashe masallaci yana makwabtaka da gidan wani bai hude lekawa da zai sai ga wata yar bai a gidan kyakkyawa to da yake tana cikin gidansu ne tana cikin wata shiga da duk bangarorin jikinta da dama duka a waje yana ganin ta sai hankalinsa ya tashi sai ya jarrabu shi dan ya jefa masa fitina a ransa sai ji duniya babu wacce yake so kamanta nan take ya sauko ya tafi gidan ya yi sallama ta fito ya ce yana santa ta ce ni bana zina ya ce ki zan yi ta ce ba zan aure ka ba kana musulmi sai dai in za ka yarda kai ma ka zama ba yahudi ya yi shiru ya ce ta wannan matsalar mai sauki ne sai ya ridda. an sa ranar da za a daura auren ya tare gidan bai huda anan yake zaune dab da ranar da za a daura auren ya hau kan rufin ɗaki ya subudo ya fado ya mutu bai aure ta ba kuma ya mutu kafiri ashe kwanaki suna dab da karewa kakai da ka sake jiki ka shiga ka dulmai a saban Allah ka ɗauka wai kana da chance wai akwai sauran lokaci ba haka bane ba wanda ya san san da zai mutu ko ba ruwanta da yaro ba ruwanta da babba ba ruwanta da tsufa ba ruwanta da kankanta ita kokari ke ta bin Allah yayin da mutuwa za ta zo ta same ka cikin tsoron Allah da biyayya ga Allah ba mutuwa ce bakin ciki baka mutu ba imani ba mutuwa ce bakin ciki baka mutu cikin sabon Allah wani mawaƙi ce Allah kai ni Madina in mutu can shine malam lawan qala rawi yace ni damuwa ta dai in mutu da imani ya ce in zan mutu da imani in mutu a inugu ranar lahadi ban da matsala gaskiya faɗa ko ba gaskiya faɗa ba in ya zuciya suna makil da imani me zai cutar da shi dan ya mutu a inugu kuma ka san da inugu akwai matsala ko ranar litinin ko ran juma'a inugu ya take balle ranar lahadi Allah ka gafarta mana saboda haka ya ku bayin Allah ku yi ta kokarin biyayya ga Allah Allah ya taimake ka ka cika da kyakkyawan aiki ka gama sallah ta farilla ko ta nafila ka mutu an yi nasara ko ba nasara ba an yi nasara ka gama aikin alkhairi ka mutu an yi sa'a wani sai ya gama zina ya mutu wani ya gama luwadi ya mutu wani sai sun je sun yi kisan kai su mutu wani sai sun kulla sharri su mutu sai yayi wani makarkashiya ya mutu wani sai yayi sata ya mutu wani sai yayi fashi ya mutu Allah ka sa mu cika da imani wani kuma yana karatun Qur'ani mai girma ya mutu wani da azumi a bakinsa ya cika ya buɗe baki a aljanna ya yi buɗe baki da abincin aljanna a kabarin shi Allah ka gafarta mana Allah in mutuwa mu ta zo ka sa mu cika da imani shi yasa Allah ya ce walan Allahu nafsan idza jaa ajaluha sai Allah yake mai gaba da rama fa idha nufikha fi s-sur fa la ansaba bainahum yawma idhin wa la yatasalun Allah yake fa idha nufikha fi idan kai musa a cikin kaho to fa la ansaba bainahum yawma idhin wannan rana ko ba sauran dangantaka maganan wani dana ne wani babana ne wane kawuna ne wane abokina ne wane yayana ne wane mai gidana ne wane malamina ne wane shehuna ne ta riga ta kare ba sauran alaka fa idza nafika fi suri fala ansaba bainahum yawma Allah ya ce wala yatasaalun ba ma mai tambaye juna ba mai cewa ya kun ga dana ba ta ɗan yake ba ba mai cewa kun ga matata ba ta mata yake ba ta wa yake ta kan shi yake ba sauran dangantaka ha to ina dangantaka take a ranar da Allah ya ce yau mai firrul mar'u yau ma ya firrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi mhm. wa sahibatihi wa bani نعم لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني يكسر المعارج ولا يسأل حميم يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه كلام وصاحبته وأخيه in Allah ya ce albarka wa fasilatihi allati tuwi saurata babban mahaukaci fil ardi jami'an thumma yunji wanda ya gani ne alarma me ya gano kalla innaha lawa yaya take nazza'atan lishawa full stop full stop full stop Allah ya ce yau mai firrul mar'u min akihi ranar da mutum zai ga yayansa ko kanin sai idan na da gudu bai so su haɗu wa ko kani watakila ka cuce shi a duniya to zai ci kwala kai kai ga gaban Allah wa ummihi ranar mutum zai ga oshe fita da gudu ba zai da su haɗu ba wa abihi ranar da mutum zai ga babansa ya gudu ba zai da su haɗu ba wa sahibatihi ranar da mutum zai ga abokiyarsa matar shi kenan kaga yadda yake santa yana kaunata amma da ya ganta kwana zai sha ba zai da saru ba dan watakila ya danna haƙinta a duniya kuma ya san ba ta barin shi gaban Allah wa bani shi ranar da mutum zai guje wa 'ya'yan shi Da ka gudu kun san matsalar kiyama da Allah zai ce ya sa passing mark sai kana da 50% sannan ka haihu sai a yi rashin sa'a kana da 49 saura maki nawa sai ka je ka haɗu da ɗanka shi kuma yana da maki 80 yana da ranar maki nawa bayan hamsin yana da ranar maki 30 ka ce ya ɗana ka tuna ni na haife ka na sai ragon suna na rene ka na maka kaciya ka girma na maka aure na kyautata maka ladata ta gaza da kwara ɗaya in samu 50 gashi kai kana da 80% ina roƙo ka bani ɗaya kawai in cika ta kai ka ga 79 ya ishe ka baka da matsala ka tsira ni ma in tsira wallahi dan ba zai bashi ba wallahi ba zai bashi sai ce baba ba wannan rana ake irin wannan ba kiyaman nan tana da matsala yanzu an ce 80% an ce 50% ne ina da 80 na sanin in je in yi garaje in dauki ɗaya in baka bayan na baka Allah ya ce ya fasa he mai 80% zai wuce in shiga rikicin da ban san kanshi ba ni na hana ka kai kokari ni baba kaga kai haduwa da kai a wurin nan ma matsala ne sai sha kwana ya tafi ba zai saurari uban ba bala'i ya gama karewa same ka da gibin tattalin arziki na lada a filin kiyama ba ta gyaruwa an bato ta an bar alwalar wurin tsarki Allah madaukin sarki ya ce ya waddul mujrimu mai laifi criminal zai yi burin lau yaftadi min azabi yawmi idhin bi banihi in Allah ya da 'ya'yan shi gaba ɗaya zai ba Allah kai su jahannama shi ya tafi aljanna ga yadda yake kare ƴaƴansa a duniya har sata yayi saboda ƴaƴansa zai kasu sha wahala ya ki sadaka ya ki taimakon addini wai ƴaƴa yake tarawa to yin kiyama ta tsaya in ya ga wuta za a kai shi zai ce ya Allah in ka amince na haifi aya ashirin da uku duk su nan zan baka su duk kai su jahannama ni in tsira ya Allah in Allah ya ce ban yadda ba sun yi kaɗan wa bata ya ce ya Allah to a haɗa da mata na duk su tafi jahannama wacce nan duniya yake cewa ko ke ko rijiya to in ya ga jahannama cewa zai haɗa da ki shi ya tsira in Allah ya ce yayi kaɗan ya ce wa a shiga yayuna da ƙannena duk a haɗa da su a yi jahannama da su ya Allah ne ya tsira in Allah ya ce bai yadda ba sai ya ta babban mahaukaci sai ce to ya Allah wa man fil ardi jami'a in ka yadda duk mutanen duniya gaba ɗayan su waɗanda ke kan kasa a kai su jahannama ni ni kadai in tafi aljanna na aminci ka ji mugu kaji kiyama fa idza nufika fi suri fala saba bainakum wallahi da muke ce muku zo ku rike Allah wallahi gaskiya muke ga mu ina faɗa muku shekaran jiya ne muka yi lecture a wata makarantar mata a yola ko a aule wasu mata suka rubuto tambaya wasu maluma a nan yola fa wai sun ba su wasu wurdodi wai duk wanda ya wurdi shi kenan ya zama dan aljanna suka ce yanzu har sun sun gama wuridin a nan fa cikin garin yola wai wani ya ba wasu mata wuridi wai da sun gama wuridin sun zama yan aljanna nan fa yola ba wani wuri ba wai wani yana naira raba aljanna kuma sai da suka bashi kudi ya ba su wuridi dan damfara dan fa wannan ya karbe musu kudi akwai matar da ta rubuto ta ce Allah gafarta malam mun gode wa Allah zuwanka mun gane aqida ta ce yaye ta rasa haihuwa suka je wajen wani malami adam fa wai sai ce mata to me take so in yan biyu take so za ta bada dubu arba'in in ɗa ɗaya take so dubu ishirin ta je ta sai da akuyarta da kwanukanta da komai ta hada dubu arba'in ta kai mashi wai za ta haifi yan biyu kun san matsala ta gaba Shi ne yana so ya yi zina da ita kuma bayan ya karbe kuɗi. Allah ya taimaka ta zo ta ji wa'azi ta gane saboda tsabar da fara imani wai har mutane suna raba aljanna suna nan sun yi shiru ba su wa'azi ba su karantarwa ba su nuna kowa hanyar Allah sai dai a yi zalunci a yi damfara a cikin gari sai sun ji za mu zo wa'azi kuma sannan a ita wani mutsu mutsu ana to an samu matsala fitinan fitinan nan sun zo ai kai baka san fitina ba kai kake cikin fitina alafil fitnati saqadu alafil fitnati saqadu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin Allah ya ce ala ku saurara fil fitnati saqadu cikin fitinar suka tsunduma akwai fitinar da ya wuce ka bakanka matsayin Allah a cikin al'umma Allah yana fa'iza nufika fi suri fala an saba bainahum yawma idhin wala yatasaaluna sai Allah ya ce mai gaba laraba faman faqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun Allah ya ce faman faqulat mawazinuhu wanda ma'aunin sa yayi nauyi fa ulaika humul muflihuna su sune masu samun babban rabo ku za a auna ibadar da kai za a mata jiki yadda za a dora ta a sikeli a auna littafin da aka rubuta ladar za a dora shi a auna sannan kai kuma a sunkuce ka ɗora dora ka akan sikeli kai ma a auna nauyinka su ne abuwa uku da ake aunawa ta yi wa a samu ni kosashe ce ashe za mu ja laba da yawa idan an auna ka imanin ka ne zai bada nauyin annabi ya ce yi uta bin rajul saminil azimi yawmal qiyama la yazinu inda allahi janaha ba'ura za a zo da wani mutum rushe shi dimeme timeme jibgege bantarere in an dora shi akan sikeli ba zai kai fifiken sauro nauyi ba saboda he is completely useless and hopeless a zo da wani dan tsumburburi ya sha sunna ya sha aqida ya sha tauhidi ya sha qur'ani ya sha salati ya sha tasbihi ya sha ya sha ya sha ya sha dan burburi ya dora shi akan ne ya bada mamaki faman saqulat mawazinuhu Allah ka sa muna cikin wayanda ma'aunin mu zai nauyi yayin da mutum ake auna ayyukan sa ya kure wa sikelin ido annabi ya ce ba mai tuna matan shi ko yayin shi ko annabi ne a wannan lokaci sai sikelin ta bada balas tukunna baya ta kowa Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai alarama ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم نعم. خالدون ألا لما يكيسوا Allah ya ce wa malka fad mawazinuhu wanda ma'auninsa yayi sako-sako bai nauyi ba ya kawai ya tayi bai aikata wani aikin alheri ba balle a dora ya nauyi Allah ya ce fa ulaika allazina kasiru anfusahu wani a duniya yayi asarar gida haka ne wani yayi asarar mata wani yayi asarar da wani yayi asarar uwa wani yayi asarar uba wani yayi asarar kudi wani yayi asarar kujera duk karama asara ce wannan ga wanda ya babba asara fa ulaika allazina kafiru anfusahum wa'annan su suka yi asara kawo da su asara kan shi ji Allah asara ta gama karewa kai asara kanka Allah ya ce fi jahannama a cikin wutar jahannama kalidun a nan za su in ji Allah bala'i ya gama karewa Allah ya ce a kai ka wuta kalidun da za a zo a watan januwari a dauki kwarar kasa daya a kai ta wani wuri a aji ka a dawo sai february a dauki kwara daya a kai ta can a aje kar a dawo sai march a dauki kwara daya a kai ta can a aje kar a dawo sai april a dau kwara daya a kai can a aje kar a dawo sai may duk wata kwara daya za a dauka ta kasa a sa ka a wutar jahannama Allah ya ce ba za ka fita ba za a yi ta daukan kwarar kasa ɗaɗɗai ɗaɗɗai duk wata sai ran da ƙasar duniya ta ƙare kamin ka fita to za a taya ka murna akan wanda aka ce kalidi na fiha abada domin a yi ta tafiya ko shekara triliyon nawa ne akwai da duniya za ƙasar duniya za ta ƙare amma shi kalidi na fiye ha abada dinan abada abada abada ba ranar fita Allah ka kare mu ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا gida idan la'atayna hun min ladun na ajiran azima wala hadayna مستقيما ختامه مثل ختامه مثل وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu ga tambayoyi kamar haka abu na farko roƙo ne ake roƙon malam suna cewa malam wata ce take cewa malam ina barin addu'a wajenka saboda matsalan fitsarin kwance gashi na kai balaga na kai aure amma matsalan fitsarin kwance ya hana ni zuwa ko ziyara saboda haka ina roƙon addu'a wajen malam da kuma sauran yan uwa gaba daya wannan yarwa muna fata Allah ya yi mata wannan hali ta samu kanta a ciki sauran bayan Allah duka a yi addu'a Allah maɗaukin sarki ya yi mata na'am sai kuma kwamitin yan mata sun haɗu suna roƙon malam ya ƙarfafa gwiwa a kafa kwamiti na aurarwa kamar yadda aka kafa kwamitin marayu a nan jihar Adawa wannan shawarar ta tsira da kyau 'yan mata suke ba da shawara ga 'yan mata a cike da gari wannan matsalar mun yi ta faruwa da ita a yola kusan na yi ta magana a kanta na yi ta magana a kanta ga 'yan mata a gari ba daga sun isa aure ga samari a gari sun isa aure amma aure ya gagara ta ce tana ba da shawara suna ba da shawara a kafa kwamiti wanda zai zama kamar wani mediating kwamiti wajen ganin ya za a karfafa irin wannan na sa a makarantu da jami'o'i akwai irin wayannan kwamitoci kuma suna da amfani saboda haka duk da cewa shugaban kungiya na jiha bayana akwai sakatare na kungiya sakatare muna magana ta nan wannan committee is very important ya kamata a fara tunani a kai shi sannan daga cikin abin da nake fahimta kungiya fara tunani akan wannan committee din zai yi amfani sosai ko aure guda ɗaya hada albarka ne daga abubuwan da nake tunani suke jawo wannan abubuwa biyu suke jawo abu na farko shine matasa ba kwa sana'a ba ku damu da neman aikin yi ba wani lokaci sai ku rena karamar sana'a kuma Allah bai riga ya ba ku babba ba sai ya zama ga yarinya tana son shi shi ko bai sai da zai da ita ba ba daki ba sadaki ba akwati mai taya ba sufawa ba ba ba ba wannan matsala ce babba daga bangaren yan mata kuma ta bangaren iyaye ana sa dogon buri yan mata da dama sun fi so za su aure ka su same ka abin da suke cewa ready made a same ka ready made komi lafiya lafiya yanzu mazaje ma yan mata sun kasa su kashi kashi ne wai abcd suke da shi wai akwai a accountant kenan b banka c custom officer ko chairman na local government d director A, e, elected officer ko wani dan majalisa ko wani abu f federal government appointment waye haka har a je kan t da an ce t ka samu matsala t teacher kenan da an ce wani class yake aka ce t class to shi har harbe maka kafa to wannan al'adu da aka ɗebo aka saka sai an yi akwatin uwa a yi akwatin uba a yi waye musamman nan adamawa na fahimci al'ada ta yi tsanani a cikin harkar aure wanda wannan ya sa mace idan za a aura babban magana ce kuɗi maƙudai da yawa iyaye kuma su tsaya su cije sai an kawo akwatuna masu taya kai za a aure da yarinya sai an yi wajen akwati biyar ko akwati shida karshe kamin a samu akwati mai taya an yi rashin sa a samu akwati mai kafa wanda duka bala'i ne su shawarar da muke bayarwa a jarraba wannan kwamiti zai yi amfani in Allah yarda Allah ta'ala ya samu dace na'am wayannan kuma suna cewa malam mu ne muka waye gari muka samu iyayen mu sun rabu jatumar mu ta yi aure a wani gida shin akwai laifi idan muka rarrashe ta ta rabu da wancan mijin ta dawo wajen mahaifinmu a akwai laifi tunda tana gidan miji babu dama ku rarrashe ta ta fito sai dai idan tasu ce ta hada su a can auren ya mutu ta gama idda bai dawo da ita ba to anan ya halatta ku rarrashe ta ta dawo gida wajen mahaifinku domin ku samu jin daɗi amma tana gidan miji suna zaune lafiya saboda kishin mahaifinku ba dama ku rarraso ta ta kashe aure saboda ba a kashe aure haka kawai ina fata an fahimci wannan mutuwar aure bala'i ce ba rahama ba ce ku yi addu'a inda take zo Allah ya sa wa zamanta albarka ku yi ta hakuri in radda ta haɗa su auren ne ya mutu da kanshi to anan sai ku ɗauki matakan da za ku ɗauka kar ku zama sanadiyar mutuwar aure Allah ya sa mu dace wannan yana tambayan cewa menene hukuncin wanda yake da kuɗin zuwa haji amma bai je ba da hujjan cewa Allah bai kira shi ba Allah ya kira shi shi yake zuwa domin zahiri abin da ake cewa kiran Allah shine war rihla kana da guzuri kuma akwai abin hawa da zai kai ka idan ka mallaki guzuri ko kuma ga abin hawa ka ki zuwa haka nan kawai sai na Umar ya ce to in ka ga dama ka mutu ba majuse in ka ga dama ka mutu ba nasari ina fata an fahimci wannan hatsari ne babba aikin haji rukuni ne daga cikin rukunan musulunci da ka samu damar yin aikin haji kai kokari kai ina jin mun yi magana mai kama da wannan da muke karatu a suratul hajji na'am wannan tana cewa shin malam mata idan suka shiga aljanna me za a ba su ana ta lissafa abin da za a ba maza kamar urul in da sauransu mata kuma me za a ba su duk abin da aka ce za a ba namiji aljanna ita ma mata tana da wannan aljanna ina fata fahimci wannan miji kuma za a bata mijin da ta mutu a hannunsa idan ba ta taɓa aure ba ta mutu Allah zai ba ta mijin da za ta natsu da shi a aljanna wato ita mace abubuwa uku take bukata a rayuwarta shi yasa su aka bata aljanna ita mace abin da take so na farko a duniya shine a ce ita kyakkyawa ce ina fata an gane wannan shi yasa duk bala'in da mace za ta yi indai za ta yi kyau za ta yi shi yasa kiga house ana musu plastic surgery wai dole sai sun yi kyau a gyara leɓen bakin su a gyara ina ne ko a yi musu ƙarin kirji ko a tana da katon ciki a tsame shi kuma kuma ta ba shi ya jawo ya gajera matar nan ta tafi ai kun gane ta na'am to to ita mace babban abin da take so na farko shine kyau shine burinta na farko to idan aka kai ta aljanna za a gyara ta a panel bitin dinta a tada mata wool balance biyar in ya lankwashe a miƙar a canja mata sabon fenti yadda za ta zama 'yan matan aljannan da aka ba mijin gaba ɗaya ta fi su kyau sau saboda aka bukatar mace ta farko ta biya shine ta kyau abu na biyu da mace take bukata a rayuwarta shine kayan ado shi yasa aka ce matar aljanna mace in ta je aljanna in za ta dress kaya tamanin take sakawa amma ana ganin yadda jini ke gudana a jikinsa ta bayan kayan saboda gaba ɗayansu zai a transparent sannan zinariya da suke ado da ita a cikin kowace awa ɗaya suna canja kala sau saba'in wato duk wani ado da kwalliya da take so a duniya an tara da mata aljanna abu na uku da mace take so ta zama ita tafi kowa fada a wajen miji ita take bada umarni to za a bata wannan a cikin aljanna ko mata nawa aka bashi ita ce ita ce oga kwata kwata ita ce high excellence ita ce High royal highness ita ce honorable ita za ta rinka ba sauran matan command wannan shine abu uku da mace take bukata ita a rayuwarta to an haɗa mata su duka ina a cikin aljanna ita ce ciya fasil sannan duk kayan ni'ima na abinci kayan ado kayan kawa inda za a zauna da komi duk abin da aka ce an ba namiji ita ma haka rayuwarta take Allah ta'ala ya samu dace kafin tambaya ta karshe akwai makullan motoci da mashina da aka gane yana hannun agaji tambaya ta karshe tana cewa malam dan Allah idan za a rika yin wa'azi a rika faɗan laifukan maza kamar yadda ake faɗan na mata don kullum laifukan mata ake kirgawa ba a kirga na maza ina jin bata saurara da kyau ba ina fata fahimci wannan ya dogara ga ayoyin da aka samu ne in ayoyin su yi magana kan maza sai a magana kan maza in sun yi magana kan mata sai a magana kan mata na san darussa da muka karanta a cikin suratul bakara karatu na yamma na wannan shekara kusan gaba ɗaya yancin mata duka darussan suke kwatowa saboda aka ta nemi kasir kasir na tafsir da aka yi na yamma kusan gaba ɗaya ramadan din akan maza ya kare ana kokarin a musu saiti Allah ta'ala ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah